ƙudurin wanda aka yi wa kwaskwarima bayan kotun kolin ƙasar ta dakatar da fara aiwatar da dokar da farko inda ta ce sashe na arba'in 43 na dokar ya ci karo da sashe na 106 na kundin tsarin mulkin ƙasar a halin yanzu ya baiwa ma'aikatar harkokin cikin gida ikon ba da lasisin noma tabar wiwi ga waɗanda suka dace bayan shugaban ƙasa ya rata hannu a kai. The question is that those in favor of the motion say aye. Those against say no. The eyes have it. The motion is carried. Ce mambobin majalisa an karanto dokar miyagun kwayoyi na 2023 a karo na uku. Waɗanda suka amince su ce ai, waɗanda kuma basu amince ba su ce a'a. Ai sun yi rinjaye kuma an zartar. In ji kakakin majalisar dokoki Right Honorable Alban Babin yayin da duk 'yan majalisa suka amince da dokar. Nana a Ajima shugaban kungiyar Hempire na Ghana, kungiyar da ke fafutukar tabbatar da wannan doka, ya ya yi bayanin bambancin tabar wiwi da aka zartar da dokar nomawa a Ghana da kuma irin tabar wiwi da ake sha domin nishaɗi ko maye. The industrial cannabis grows to about 16 feet tall. Tabar wiwi na masana'antu na girma zuwa tsayin kusan ƙafa goma sha biyar kuma ganyen siriri ne jikin reshe mai kauri kuma yana kunshe da sinadarin THC na ɗigo uku cikin ɗari amma tabar wiwi na nishaɗi ko maye na da tsayin ƙafa bakwai kuma ganyen na da faɗi sosai da wasu ƙwayoyi. Har yanzu dokar hani da shan tabar wiwi don maye da nishaɗi na nan, kuma duk wanda aka kama zai fuskanci hukuma, kamar yadda Dr. Salisu Ango, likitan ƙwaƙwalwa da ilimin halayyar ɗan adam ya yi kira ga matasa da kada su yi wannan doka rashin fahimta. Mutane sun fara samun wato misconception game da wannan eh, law da yake an pass musamman ma waɗanda yake suna amfani da wannan ganye suna sha ah, yawanci suna ganin cewa cewa an ba da dama a sha ma ta kowane hali kuma kowane yanayi lamarin ba haka yake ba wanda yake za a same shi yana shan taba yana tafiya to insha Allah hukuman kasa za ta yi carab da shi wasu al'ummar ghana sun bayyana ra'ayinsu game da zartar da wannan udiri da majalisar dokoki ta yi sunana muntala garba wannan kafsani da alhaji ungon karki gaskiya majalisar watan dokoki hanyar da suka bayar na shukin wiwi a ra'ayina dai bai min daɗi ba kwarai da gaske saboda mu ghana nan muna da wani ta'ada ne wato idan an baka taki ɗaya shi ga an yi taki goma bisa kan taki ɗayan nan wannan abin nan da suka baya shi dai ba da hanya waɗanda ke muyagu kuma su shige ciki suna yin wanga cuki na ganyen wiwiwi har ya zo ya zamanto yara su zo suna shige shi sunana malam isa mai rago jibril abbas yana ra'ayin dangane da amincewa da majalisar dokoki ta yi kan shuka tabar wiwi a fannin masana'antu da sarrafa magunguna ina ganin yin hakan ya dace lura da cewa wato yadda zamani ke gudana ya kamata a yi wa wannan sashin doka gyaran fuska domin al'ummar kasar ghana su kuma su samu sukuni na cin amfanin ci gaban magunguna da kuma sarrafa magunguna da ake yi da tabar wiwi. Daga cikin ƙasashen da suka zartar da dokar halatta noman tabar wiwi domin kiwon lafiya sun hada da Zimbabwe, Afirka ta Kudu, Uganda, Uruguay, kanada da kuma Thailand. Idris Abdullah sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.